Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau Asabar 28 ga watan Oktoba. Ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Jiya Juma'a Majalisar Dokokin Yankin Katalan ta kaɗa ƙuri'ar ayyana 'yancin kai daga ƙasar Spain tana mai amincewa da shawarar da aka yanke tun farko a hukumance ta kiran taron asasa kundin tsarin mulkin ƙasar wanda zai kai ga kafa jamhuriya mai ɗiyauci. nan da nan bayan sanar da sakamakon ƙuri'ar sai majalisar ta game da sowa 'yan majalisar na ta rungumar juna saboda farin ciki suna ta rera taken kishin yankin na catalan ɓangaren masu tsatsauran ra'ayin aware na gamayyar yankin na katalan bisa jagorancin shugaban yankin na katalan charles picdumont shine ya rubuta daftarin shawarar ɓallewa daga spain ya gabatar ma majalisar inda daftarin ya samu amincewa da ƙuri'u saba'in akasin goma sai kuma ƙuri'u biyu na marasa ra'ayi jam'iyya mai mulki ta masu sassaucin ra'ayin riƙau popular party da kuma jam'iyyar adawa ta masu sassaucin ra'ayin gurguzu socialist party waɗanda ke da kusan rabin ƙuri'un majalisar dokokin ta katalan sun ƙaurace makaɗa ƙuri'ar wannan matsayin da majalisar dokokin yankin na katalan ta ɗauka jiya juma'a ya kawo ƙarshen rashin tabbas game da makomar batun 'yancin kan katalan wanda ya daɗa amo bayan ƙuri'ar raba gardamar da aka kaɗa ranar 1 ga watan nan na oktoba inda aka samu kashi 90 cikin 100 na amincewa a ƙuri'ar wadda kashi 50 na masu rijistar zaɓe ne kawai suka kaɗa gwamnatin spain dai ta mai da martani da rusa gwamnatin yankin na catalan tun ma kafin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yanke shawara kan ko ta'asar da sojojin myanmar ke aikatawa kan 'yan kabilar rohingya masu rinjayen musulmi za a iya ayyana ta a matsayin kisan ƙari dangi 'yan majalisun dokokin amurka sun shiga matsa lamba ma gwamnatin ƙasar cewa lallai ta magance wannan tashin hankalin majalisar dokokin ta amurka ta yanke shawarar yin tur da wannan tashin hankalin sannan take kira ga shugabar myanmar an sa su ci da ta fito karara ta la'anci wannan al'amarin wannan matakin sharar fage ne na irin abin da majalisar dokokin za ta ɗauka wanda daga baya zai hada da kakaba takunkumi kan bangaren sojin ƙasar to amma 'yan majalisar dokoki irin su sanata richard daban na jama'iyyar democrat sun ce dole ne ƙasar ta myanmar wadda ake kuma kira bama ta ɗau matakin gyara yanzu yanzu nan sanata daban da wasu takwarorin aikin na republican da democrat sun gana da jakadan myanmar a wannan satin inda suka gaya masa cewa dangantakar ƙasar tasa da amurka fa za ta ta'allaka ne kan yadda ƙasar tasa ta tunkari wannan tashin hankalin mazauna sansanin 'yan gudun hijirar waɗanda suka rasa muhallansu a sudan ta kudu sun ce sun yi matukar takaicin yadda aka katse ziyarar da jakajiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nake hali ta kai wurin ranar laraba da damansu na zargin wata ƙungiyar agaji ta 'yan faransa da ke tafi da sansanin da hana hali ganin irin mawuyacin halin da suke ciki jami'ai sun faɗi a wannan lokacin cewa an katse ziyarar da hali ta kai sansanin ne saboda dalilai na tsaro ganin yadda ake ta wata ƙazamar zanga-zanga kan shugaba salbakir kiir katse wannan ziyarar dai ya janyo wata zanga-zanga kuma tsakanin mazauna sansanin waɗanda suka kuhula saboda rashin ganin jakadiya hali tud albino mataimakin shugaban ɗaya ɓangaren sansanin ya gaya ma sashen sudan ta kudu na muryar amurka cewa mazauna sansanin sun fusata ne saboda kungiyar agajin ta 'yan faransa mai suna acted wadda ke gudanar da sansanin ita ce ta hana ganawar to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya juma'a attorney general ɗin shari'ar amurka jeff session ya yi lalemar habin da kafa dokar ta ɓaci kan shaye-shayen mugan ƙwayoyi a amurka da shugaba donald trump ya yi ya ce ya yi imanin cewa za a yi nasara a yaƙi da mugan ƙwayoyi kamar yadda donald trump ya faɗi ranar alhamis shugaba trump ya umarci ma'aikatar lafiya da jin daɗin al'umma ta amurka da ta ayyana kwanaki 90 na ta ɓaci. saura kirisma ya ayyana matsalar a matsayin ta ƙasa baki ɗaya. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. ce sha fahami fahami fahami so yau ke na gani babin so ne doba ke na gani komai hali na wuya ko tsanani Allah sarki na shi zai magani Allah Allah shi ya maka da gani fahimi jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yau zauren na cike yake ba wai daga ni sai safinatu ne kuka ja cikin zauren nan ba akwai maryam bashir bagaji to kun je a wannan bayan bayan maryam ma akwai wata bakuwa ma wadda ta yi tattaki tun daga kasar shehu ta shigo cikin wannan zaure na abin ya huce hajiya fatima Fati Abubakar kamar yadda kuka ji wanda na san yawanci dai masu sauraron mu da suke social media a sun san Fati Abubakar ita take da wannan shafi na Bits of Borno Mm. inda ake sanya hotuna abin akwai akwai za da ah, za ki mana magana kan batun mm. abin nan ah, mm. hotunan nan daga baya to eh. amma maryam mata ce ah, makon da ya shige da usman kabara <laughs> da safinatu sun sanya ta a gaba a cikin wannan zauren wai malam ibrahim hmm? wai wani mai sauraron mu wai sai hmm. ma message hmm. wai yau maryam din ta ce maka sa gaba maka dinga ci ma mutunci <laughs> to ayo ga na na zo dai yau dai ga na na zo na ji labarin ai abin da kuka yi kuma yau ga na iso wai maryam tana so ta kare ta kare kanta ne mm. ta ce ta ta ce tana ta bada labarai za mu je dai sai su kasa kunne sai su kasa kunne su ji to mm. ah, masu sauraro ah, muna so mu mika sakon fatan alheri ga 'yan uwa da kuma iyalan wakilin na mina wato mustapha nasiru batsari wanda a ranar juma'a mai zuwa dinnan za a yi auren diyarsa. ko kuma ba ɗiyarsa ba zan ce ke ɗansa kin gane wai na ce wai <laughs> ɗiyarsa mm. na tsammani saboda kun shigo dukan ku uku ne Usman ba Usman a kusa <laughs> shi yasa sai ni ce sai ni ce ɗiyarsa <laughs> eh za a yi auren ɗansa wato Mubarak M ba tsari ranar Juma'a mai zuwa ta uku ga wata kenan da um, lokacin bayan sallar Juma'a mm. ah, mu'azu quarters justice ma'azu kwatas da ke mai tumbi a mina jihar neja sannan kuma za a yi walima ranar asabar ranar asabar mai zuwa kenan banda ta yau tun da sai da eh, juma'a za a yi karkashin jagorancin sheikh abdullahi bala lau mm. allah ubangiji ya sanya alheri kuma allah ya bada zaman lafiya amin allah ya sa an bada ibrahim nima ina da fatan alheri na wani daurin aure da aka yi jiya mm. na wata uwata asma'u bamalli Oh, ta aure. Ta yi aure. Allah Ji aka daura auren ta Juma'a. To alhamdulillah Allah ubangiji ya sanya alheri. Amin ya Allah. In ji abin nan da Halima take cewa mutu karaba to Allah ya sa <laughs> haka ne to ga wani gaisuwan da sakon fata alheri kuma ga iyalan Alhaji Karamai Tela na makera a bauchi Yakubu muna taya so muna auren ɗiyarsu wato Na'imatu mm. wanda ake yau tare da angonta Alhaji sama'il Ladan Borno da misalin karfe 11 na safiya hmm. a bayan bata. unguwar bayan bata kenan unguwar nufawa a Baucin Yakubu a gidan Malam Atta da fatan su ma dai Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma ya sa a a sa'a. ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga galadima ruwan zazzau wato dr jafar sa'ad muna taya shi murnar wato lambobi na yabo da ya samu daga ƙungiyoyin ɗalibai na jihar kaduna da na arewacin najeriya da ma na ƙasa baki ɗaya wato nans sun baya saboda gudunmawar da yake bayarwa ga harkokin ilimi allah ubangiji ya sanya alheri muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai adashe unguwarin mi a jos jihar plateau da iyalansa da suna fatan suna nan lafiya ka kuma muna gaida alhaji sani ahmed yariman toro shi ma tare da iyalansa a baucin yakubu da fatan suna nan lafiya na ga safinatu da maryam na ga kama akwai sunaye da yawa da kuke mm. son gaidawa To gaisuwar fatan alheri ta a ya huce zuwa ga Umar Sanda da Sadiq Abdullahi sai Dahiru Goya da Najib M. Isiyaku da Amiru Ya'u da Sala Abdu da Mustapha Mustapha sai Bakura Muhammad Kori da Jafar Ibrahim da Ibrahim Abdulkarim Yarubori da Hajiyar Manja da Ibrahim R. Usman Inta da Bello Umar Hamma Ali sai Usman Aliyu Karaye. Gaisuwa fatan a bari ya huce zuwa ga Aliyu Idris da Nasiru Jalli da Muhammad Sani Suleiman da ƙarshe gaisuwa fata a bari ya huce zuwa ga Hafsat Adamu Modibbo da fatan duk suna nan lafiya. Da kuma fatan sun jiki. Mm, to, Maryam ta fara shakewa, ina fata dai ba wai <laughs> Gaisuwa gaisuwa. Sabiratu, eh. to shi ke da <laughs> mara Saboda magana ne ta kagara. Na ta kagara. Ku bari, ku bari. To gaisuwan mm. fata alkhairi zuwa ga mm. Ibrahim Adamu Isuru mm. da Zaharaddin Zaharaddin da Musa S. Salisu Zagi. Allah sa na faɗi sunan daidai. Sai Ibrahim Halluru Halluru da Ibrahim Husaini Hamza Harisu Kayu da Muftahu Labaran da kuma Muhammad Nazib Dauda da kuma Muhammad Sufyan uh, Hassan da hmm. Hawa Ishaq Suleiman. sai kuma uh, fata alkhairi zuwa ga jamil abdulmumin hmm. abdullahi salisu umar sani abdulrahman hassan uh, abubakar muhammad mai baba da Akitar kabiru ɗayyaba kurfi da kuma Nura Hussaini. Mm, dukkansu? Dukkansu da fatan. Da fatan suna lafiya. To, na ga kisan akwai kanuri a cikin zauren nan yau. Yadi ta yi shiru ne, <laughs> mu mata yawa ne. Eh. Mm, ta kasa ta ce uffam. Ah, to, shi kenan. Ta gida ita ta dan gaisuwa da za ta yi. Mm? a ko to shi kenan ko ko ko mu nemo wata waka ta gaskiya kamata ta ta bare bare ne mm. wata kila da bari dai ma nemo a shetima mansur mu mu rufe shirin na yau da shi amma dai kamar yadda aka ji dai a yau din muna jin waƙoƙin da mu hassan na gudu ne mm. mm. mu Hassan na gudu kenan da wannan waka. Uh, Maryam. Na'am. Me za ki ce? <laughs> Me ko zan ce? Me za ki ce a makon da ya shige eh. akwai labari ni dai bangaren labarin nan ji da kunne na. kuma lokacin da aka zo aka yi magana na faɗi abin da na ji da kunne na na ji batun bill gates kai kai ka bude ma shafin fa kai ka bude shafin na ma kana magana wannan kai ka bude shafin a shi ne na gani ai ya kamata gaskiya dai kawai so nake yau ki rama maryam rama ko eh. rama wai kai kina bude baki kina cewa <laughs> wa tana bude baki kina cewa ni ce ni ce wai shugabar ya bude filin zaki <laughs> wai ni ce a bar fara ne da ke dai tunda ke ta eh. hannun dama ta eh. Kika ce wani ce shugabar yan ta sashen Hausa. <laughs> Da murya Amurka ta faɗi wannan kalma. Ai wanda wannan ma na faɗi wani mara kuma gaban ki ba bayan idan ki eh. na ce bari ki ta koshi. Malam Ibrahim. <laughs> Malam Ibrahim to kasa <laughs> kusa kowace ce ce Safina? Eh. Ita ce shugabar yan rowan sashen Hausa. Ku tambaye na dalili. Ku tambaye na dalili. To dalili. Wata koko mm. Safina abada. Mm. Ba ka ga tana cin komai sai abincin da kunin nan da ta saba ba so eh ta saba ba eh, so abincin yan gana eh da ta saba ko ta yi ta yi ba mai ci <laughs> eh, to eh, wani ta bai ba ta yi <laughs> ai ina ci gaban koyewa nake yi

ba ka tsoron tsunami na ciki <laughs> ba ka tsoron ah, hmm. shi kuma ake ka sani kuma usman ko hmm. ba na jin yashin in zauna in ci abinci in santi na gaban shi saboda na sani ko na yi don me na faɗa nan za in bar shi eh. saboda manta <laughs> saboda zai manta sarkin mantuwa wato da ke tunawa <laughs> kin rama mun yadda kin rama malam ibrahim kuma yawa malam ibrahim kuma yawa ba sha bayya wani lokaci za mu sake dawo. <laughs> Kin ji tsoro. <laughs> Amma ina da tambaya ne. Mm. Wai me mm. yasa ne aka maka lakabin mai kahon karo? A ah, saboda kawai taken duk mai suna iro kenan. Da Allah, mhm. ni ma na tambaya a yaban tarihi. <laughs> Ni ma kullum ta mamake to me ne abu. Kin san ah, mm. kin san sunan mahaifin Sardauna kenan eh. Ibrahim ana ce masa iro eh. yawa to in kina jin duk waƙoƙin da ake ma sardauna mm. in an zo ana ana ambatan don kiji an ce mai martaban ibrahimu mai kahon karo sadauki dan mm. sadauki mm. kakannin kawaliyan allah ne ah, a ciki ya eh, wato a lakanin duk wani mai suna ironi shi na ake cemar mai kahon karo eh, na ce dai ba wani abu da yake zo <laughs> ah, ina ina ki sani ko ko ko sani ko mana oh. ibrahim in ya sante shi ko da taku da taku yake yi ne sai ce miki wai in ya sante sai a ah, ai ba sante ne ba bayani nake eh, <laughs> bayani nake ranar da ya ci yayi wani loma shinkafa a Tigres tana ba da labarin wani taro da za su je nuna wani fim ɗansu. Mm. Mm. sai ce ai za a yi shi a biyu ga wata shi biyu ga wata satumba ba kuma <laughs> muna cikin wata oktoba wata muna satumba na ta ciya ko ba baya wannan ai mantuwa ne ne wai zan ce nuwamba ne sai ni ce satumba wai ina son faɗa da hausa kai daidai kai daidai hmm. <laughs> eh, ah, Fati ah, barka da zuwa cikin wannan zaure na abari ya huce. <laughs> Ah, muna fata kin iso nan Washington lafiya kalau. Na iso Washington lafiya kalau To ma da mm. ba a sanyi sosai. Eh, to mm. shi kenan shi yasa ban ganki da irin katon mm. irin kwat din nan na na sanyi da makamantansu ba. Yaya mutanen Shehu za mu ce? gaskiya mutanen shehu lafiya kalau tuma da ban sani ba kin san kin tsoro fa ka je da take magana ba eh, ta daga fulani duk fulani duka tana tsoro tana tsoro gaskiya ko kin san ba a shiga mai dogoro ba a ba a samu wani labari ba na dan kanuri <laughs> mun shiga ko wani irin labari ko kuma ko kuma watakila ke da in ba bada labari na fulani da ki ce zaki bada da yake kin san fulani ah, iyayen gijin bare-bari ne mm. yawwa amma dai na da wani ɗan labari da wani mai sauraro ya taɓa bamu mm. ba na mantawa da labarin nan mm. saboda kullum sai na tuna shi Allah ubangiji ya jika Ahmadu Altine wani mai sauraron mu ne wani ba fulatani ne mm. na tsantsa a birnin Injamina yake a kasar Chad Allah ya ji eh. kansa da rahama shi ya taɓa bamu wannan labari ya ce barbare ne mafarauci yana so ya kama barewa sai hmm. sai ya je sai ya haƙa rami da ya haƙa rami irin sai ya zo ya dan rufe bakin ramin da kara hmm. ya dan sa tabarma ya dan barbada abin nan ta hanyar da suke wucewa hmm. ya dan barbada kasa haka yadda mutum ba ba za a iya ganewa ba saboda an bare sun zo shiga su taka sun taka ya su fada cikin ramin a'a to cikin dare kura ta sai ta zo shigewa sai ta fada cikin rami <laughs> ta yi ta yi ta fita ta kasa yawwa kai abin nan kai ba barbare tun da asuba da ka taso za ka zo ka leka tun daga nesa da ya hango ga wani abu ya fada ciki ya ga ramin wani abu ya burba haba sai murna ta ɗebe shi ya sheko da gudu yana ce zai barewa kawai yana shekowa da gudu kawai saboda tsaban murna daga zuwansa kawai sai tsalle kawai sai afka cikin rama <laughs> da da suka yi ido hudu da kura mm. kawai wato da yawa kura kura ya damko wuyan kura <laughs> ya sake saboda kura ta yi ta yi ta fita daga cikin ramin eh. ta kasa har ta gaji mm. irin ba ta da ƙarfi ba ta galabaita mm. kawai da ya samu ya damƙe wuyan kawai na ta yana bultu jama'a bultu <laughs> bultu jama'a bultu menene bultu <laughs> kura ke na kila kura ke na yawa to tambayi ba ta ba ta miki <laughs> wannan sharri ne mun ko yawa bai faru ba wallahi ya za ki ce wallahi bai faru ba eh Ibrahim ka tuna eh. min wani labari da muke yara mm. um, a gidanmu akwai masallaci lokacin ba mm. Mm. akwai wani da daga kauye ya fito mm. to shine lada ne mm. to dai tashi lokacin muna da wani irin katon karen nan da kaga shi zaka zata kura ne to da asuba ya tashi kiran sallah ya fara kiran sallah din nan ashe kare ya tsinke <laughs> kare ya tsinke <laughs> ina cikin kiran sallah eh, as-salatu khairun minan nan eh. yace ce salatu ga kura ga kura <laughs> <laughs> Kawai sai je ka. Ah, ba gudu haye ba, eh. tsoro ya kama shi ba mm. ga kura ga kura. Ke sai yadda ba daɗin nan mutane ma ba za su fito ba kenan. Ah, Kowa sai ƙarar kuma. Wallahi tallafa. Sai da kyale shi ya je ƙarar tuttucen shi da kura. <laughs> <laughs> Ah, Allah ya kyauta. Mm. Mm. To a ah, fatiko kina da wani labari da za ki bamu ko kina da wasu da kike son ki gaida? Ina so in gaida 'yan Borno ne gaskiya iyayena da suke Maiduguri da mm. kuma um, ƙannena Abuja da kuma duk mutanen da ke Maiduguri. 'Yan Maiduguri da suke zama gaba ɗaya cikin Najeriya da kuma Nijar da Chad. gaba daya wato mm. ke yan maiduguri kawai ke gaza ne gaskiya yan maiduguri mm. kawai muke gaida <laughs> to mu muna gaida mu da fulani a <laughs> akwai fulani a cikin maidugurin ma Na ji an ce ba bare bare ko guda daya a cikin ba babbar bare ko guda daya a cikin maiduguri aka ce Wa fada faɗa? Haka dai, haka dai wani <laughs> malami ya faɗa mu. Amma dai akwai kanuri. Akwai kanuri amma ba babbar bare. Saboda ya ce babbar bare. <laughs> yau dai da mu ake <laughs> haka yake to a za mu dasa aya cikin shirin nan fati muna miki marabin da zuwa nan birnin washington dc tare da fatan za ki kammala ayyukan da kika zo yi lafiya kalau kuma muna fata cewa waɗannan bare baren da kika gaida din gaba ɗaya duk sun ji wannan gaisuwa taki ta musamman haka ne masu sauraro a da dai mu sami miki wakar shatiman mawakan maiduguri ya kamata eh, shatiman mansur ba masu sauraro a madadin maryam bashir bagaji tare da safinatu sodangi da kuma Abubakar. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar sai mun sadu da ku a cikin mako mai zuwa huta lafiya. Duka duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku je mu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.